Nasıl ya? Bana bak. Bunun en iyisi ai ku farisi ne kamun dare muka yi ba wannan lodin jiga ne lodin birnin kebbi kai wannan ne lodin jiga kayan barayi wannan wani yana da dubu da kuma eh fasta ce fasta ce? Allah ga sidin sidin nasu nan ga sidin za su za a sassa a wannan dila ne babban dila ne babban dila ne wannan wannan babban dila ne ke kayan nan ba kuma abu wani a hada 1 2 3 1 2 3 4 sai da aka fitar da 1 2 din sai suka jira suka buga 1 2 din da 3 4 sai suka hada da 1 2 din da yi naira 100 ka gan shi kamar kayan baban mutum eh? saboda me aka ce baka san nauyi wannan me abdulmalik wannan me abdulmalik ya za a zo da fasa a fafiya